jama'a musulmi barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na juma'a bakwai ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da bakwai ga watan uku shekara da ashirin da wannan shine tafsiri na tamanin da bakwai insha Allah cikin jeren giyar tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a wannan wata na Ramadan a cikin wannan majalisi wanda muka yi wa tace da majalisin Alkur'ani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace idan ba manta ba muna tafsiri a cikin suratul baqara a inda yau insha Allah za mu ci gaba akan faɗin Allah madaukakin sarki wa qalu ittakhadha Allahu walada subhana na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون idan ba manta ba ajiya jiya muka ji cewa a cikin wannan aya Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato zargi a su bani Isra'il tun daga Yahudawansu har nasaransu kan wani al'amari da girma da suka dangana wa Allah maɗaukakin sarki wanda an yi wato karya ne suka wa Allah Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya karyata su kuma ya bayyana cikan matsayinsa da kuma faɗin mulkinsa sarki ya tabbata ga Allah Allah ya ce wa qalu ittakhadha Allahu walada yahudu da nasara suka kiri ƙarya na cewa wai Allah ya riƙi sai Allah da kanshi ya ce wa kansa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wato Allah ya tsarkaka daga wannan dattin ƙazafi da suka jingina wa Allah maɗaukacin sarki Allah ya ce bal al'amarin yadda suka faɗa ba haka yake ba lahu ma fi samawati wal ard abin duk da yake a sammai da abin da yake a ƙasa to jin mallakan Allah ne kullun lahu qanitun baki ɗaya waɗannan ainihin wato halittu da Allah suke komawa da bauta Allah yake badi'u samawati wal ard yau Allah ba shine wanda ya kaji halittar samai da ƙasa ba wa idza qada amran al'amarin Allah fa ya wuce yadda halittu ke tunani idan Allah ya nufi wani abu ya hukunta cewa abu kaza zai kasance fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kadai umarni Allah zai ba wannan abin sai wannan abin ya kasance da haka ba abin da zai gagari Allah ko yake wahalar da Allah saboda baki ɗaya bayi ne suke ga Allah in kullu man fis samawati wal ardi in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahman abada Allah yake duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa wato sammai ɗin nan baki ɗayansu guda bakwai da ababen da ke cikinsu da wannan ƙasa da Allah ya halitta muke rayuwa a kai da ababen da ke ciki Allah ya ce wallahi za su zo gaban Allah ne suna matsayin bayinsa to ta yaya kuma Allah zai ɗauki wani abu a cikin abin da bayinsa ne kuma a ce ya yi wa wani ƙwace har ya jingina wa kansa a matsayin ɗa kaga wannan magana ta yi nauyi sai sa Allah ya ce takadu samawati wal ardh تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هجا سجدا أن دعوا للرحمن ولدا وما الله إنكار وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا الله يسجد جاتي الله بما wato akwai abin da inda ma an sifanta Allah da shi to ya dace da matsayin Allah maɗaukakin sarki amma wannan sifa ta yin kwace kuma na wani abu na cikin halittunsa a cewa kuma ya maida tasa Allah ce bai dace ba mayan bazilin rahmani an yattakhidha walada jama'a an fahimci wannan da ke ko to anan al-Imam Ibn Kathir Isma'il a ad-Dimashqi Allah ya ji da rahma yace اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى wannan ayar da aka karanta mana da wacce take biye da wannan ɗin to raddi ne Allah ke yi ga kiristoci alaihim la'ainullahi tsinuwan Allah ya tabbata a kansu domin ba wanda zai tsere irin wannan ƙarya ya dangana wa Allah face sai ya zama tsinannen Allah jama'a jama'a ko kai da kake ɗan adam a zo a jingina maka ɗan shege ya kake ji amma fa mutum ne irinka halitta ne irinka kuma kai kana buƙatar irin wannan ɗan amma kaɗai saboda ɗa ne wanda aka same shi ta gaban fataha baka yadda a jingina maka ba to sai Allah da yake shine ne mahallicin komai sai a jingina mishi ɗan wani wannan akwai zalunci a cikin jama'a shi yasa daga cikin ayoyin alkur'ani masu zafin raddi to waɗannan na daga ciki domin Allah baya son abin da aka jingina mashi kwata-kwata bayan an iri ƙarya an dangana wa Allah sannan kuma shirka ake wa Allah laifi mafi girma da Allah baya so kenan bari zai mu ji abin da malam ya ce Don ina son ku fahimci dalilin da ya sa shi kanshi ibnu kathir ya kasa yin haƙuri sai da ya kine wa waɗannan halittun albarka saboda wannan mugun aikin da suka yi domin mugun aiki ne jama'a jama'a an gane wannan da ke ko yace wa kaza man ashbahahum min al-yahud ba wai kiristoci ba kadai har waɗanda suka yi kamanceceniya da su a wannan muguwar wato kalma da suka ambata suka jingina wa Allah to su ma sun shiga cikin wannan tsinuwa ma'ana waɗanda suka yi kamanceceniya da su a cikin ƙabilun Yahudawa ba su kadai ba har ila yau malam yace wa min mushrikil arab har daga cikin waɗanda suke mushrikai na larabawa duk suna da ainihin wato irin wannan muguwar kalma da suke jingina wa Allah mimman jaalal mala'ika banatul lahi daga cikin a mushirkan larabawa su irin ƴaƴan da yahudi da nasara suka jingina wa Allah su ba irin suka jingina wa Allah ba su sun ce mala'iku ne ƴaƴan Allah amma da waɗancan da waɗannan duk dai sun jingina wa Allah da ko ba su jingina wa Allah ɗaya ba to ne nan Allah yake musu raddi gaba ɗaya. fa akzaba Allah jami'ahum sai Allah ya karyata su duka fi da'awahum akan wannan muguwar da'awar da suka yi wa qauluhum da kuma maganar su da suke cewa inna lillahi walada lallai tabbas Allah na da ɗa wa ta'ala sai Allah mabuwayi da ɗaukaka yace subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah daga wannan abin da suka jingina wa Allah ai ta'ala ma'anan wannan tasbihin shine Allah ya ɗaukaku wa taqaddasa kuma ya tsarkaku wa tanazzaha kuma ya tsabtatu an zalika uluwan kabira daga wannan muguwar magana ɗaukaka wadda yake mafi girma domin wallahi idan Allah ya riƙe ɗa to matsayin Allah ya faɗi daga matsayin da ya cancanta ai kaskanci ne mutum a ce ya dogara da ainihin wato ɗan da ya haifa to duk wanda ko yake buƙatar ɗa ya nuna shi gazajje ne shi jama'a an fahimta ko to jingina wa Allah da ɗa wannan ba rage wa Allah matsayi ba ne shi yasa Allah ya ji zafin wannan kalmar kuma ya maida musu da martani ina fatan jama'a an gane Allah ya kyauta Allah ya ce bal to ku saurara ku je da al'amarin yake ba irin wannan karyan da suka yi ne. lahu ma fi samawati wal ard abin duk da ke sammai da abubuwan da ke ƙasa to duk mallakan Allah ne ai laisa al'amru kamaftarau al'amarin ba kamar yadda suka kirkiri ƙaryan nan bane wa inna ma lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai baki daya da ƙasa na Allah ne wa man fihinna da ababen da ke ciki mala'iku ne rana ne wata ne taurari ne aljanna ne wuta ne mutane ne aljani ne tsuntsaye ne dabbobi komai Allah ne mamallakin su jama'a jama'a an gane wannan da ke ko wa huwa al fihim kuma Allah shi yake sarrafa waɗannan halittun wa huwa khaliquhum kuma Allah shine mahalicin su wa raziquhum kuma shine mai azurta su wa muqaddarahum wa musakharahum Allah shi yake kaddara musu duk rayuwarsu kuma shi yake jujjuya rayuwar nasu wa musayyirahum Allah yake kai su gaba ya kawo su baya to Allah da yake waɗannan abubuwa sai kuma a ce yau wai yayi wa ɗaya daga cikin halittun nashi kwace jama'a muna ƙara fahimtar munin kallon wannan maganan ko yace wa musarrifahum kama yasha'u Allah shi yake sarrafa waɗannan halittu baki ɗaya kamar yadda ya ga dama wa jami'a abidin lahu dukkanin bayi to mallakan Allah ne wa mulkulla a ƙarƙashin ikon shi suke fa kaifa yakunu lahu waladun minhu jama'a tsakani da Allah ta yaya kuma za a ce cikin waɗannan abubuwa da suke mallakan shi bayin shi ne su kuma a ce daga cikin su ya rikida a cikin su kuma ta wannan an rage wa Allah matsayi jama'a gane wannan da kyau ko Walwaladu su to bari ku je da al'amarin yake idan aka ce ɗafa inna ma yakunu mutawallidan min shay'aini mutanasibaini duk inda aka ce ɗa to mutum na buƙatar shi ne saboda ɗayan dalilai guda biyu wa huwa tabaraka wa ta'ala laysa lahu nadhir shi ko Allah madaukakin sarki ba shi da kamani, ba shi da abin da ya kama da shi idan aka ce mutum ya samu ɗa to tabbas ɗan yana samuwa ne daga kama da shi ainihin wato wanda ya samar da shi za ka ga akwai wani alaƙa tsakanin wanda ya haifi ɗan da ɗan da aka haifa za ka ga akwai kamanceceniya haka ne ko ba haka ba don aka ce Allah na da ɗa kenan akwai wani abu da yake da shigen Allah shi kuma Allah babu shigen shi babu irin shi ina fatan jama'an gane shi yasa ake kiran iri iri ɗin ai manomi in zai yi noma sai je nemo irin wato abin da yake son ya samu in ya shuka daga na ake cewa iri iri din aiko Ba haka in ya shuka wannan masarar in Allah da ƙarshen damuna in ta faɗi to wannan abin da zai girba za ka ga akwai kamanceceniya da wancan da ya shuka a farkon damuna kenan akwai alaƙa tsakanin abin da aka samar da kuma daga inda ya samu to in aka kai Allah na da ɗa kenan Allah na da abin da yake kiri. ko kamanceceniya da shi kaga ɗayantakan Allah ya faɗi kenan kuna gane kuna gane nauyin kalmar nan jama'a ko shi yasa kaga mumini na gaskiya shi shi in ya ji irin wannan kalmar hankalin shi tashi yake ta hankalin shi ba zai tashi ba bayan sama da ƙasa suna taya Allah kishi Allah yake ta kadu samawa sammai dab suke su fashe su bindiga an ya tafajjarna wallahi su bindiga su fashe su taya Allah kiki saboda an samu wasu matsayata suna cewa Allah na da ɗa duk sanda aka ce Allah ya haihu ko an jingina wa Allah ɗa sai sama ya girgiza amma mu kuma sai mu gini shiru kowa ya zai ci gaba da harkokin shi ba wani damuwan da kake ji ka kunna rediyo ka ji ana jingina wa Allah ɗa ka kunna talabijin ka ga har kiɗa ake yi ana cewa Allah na da ɗa kuma kana jin normal kuma irin waɗannan halittun har ka fifita su akan mai imani irin ka? kuma an gane wannan da ke ko Shi ne mala yake cewa wa huwa tabaraka wa ta'ala laysa lahu nazir ai shi Allah bai da iri bai da wani abu da yayi shigan Allah wala musharikun fi azamatihi wa wa kibriyaihi Allah bai da wani abu da yake shiyari ma'ana yake ne shiyari ne da Hausa a'a tarayya jazakumullahu khairan to ya hakuri hausa ne wani lokacin sai ya bace wurin zafin magana ne ma sai na ji ban hausa na da jama'a an gani ma'ana ba abin da yake tarayya da Allah wajen girman matsayin shi da kuma darajar shi babu wallahi Allah shi shi kadai ne wahdahu la sharika lahu jama'a an fahimci wannan da ke ko wala sahibata lahu sannan Allah bai da mata bari a ce ita ce ta ɗaukin wa Allah ciki har ta haifa wa Allah ɗa wannan abin akwai cin mutunci ga Allah a ciki wallahi fa kaifa yakunu lahu waladin to ta yaya za a ce Allah na da ɗa kama qala ta'ala kamar yadda a wasu wuraren Allah madaukakin sarki ke cewa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad badi'us samawati wal ard hmm. أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم kun ga wannan shine hakika game da Allah madaukakin sarki Allah ce badi'us samawati wal ard Allah shine ya kaji halittan sama da ƙasa a cikin halittar da Allah ya yi na sama da ƙasa aka fara jin labarin wani abu mai suna sama da wani abu mai suna ƙasa amma kafin sannan babu inda aka taɓa samun existence na sama da ƙasa wannan halitta ne Allah ne ya fare shi sai Allah maɗaukakin sarki ce anna kunu lahul walad to ta yaya Allah da ya ƙage halittar sama da ƙasa kuma za a ce yana da ɗa to me matsayin ɗan kenan wanda zai gaji Allah kenan Allah za a neme shi wata rana a rasa kuma ana ganewa ko Allah madaukakin sarki ke cewa walam takul lahu sahiba kuma a ce Allah na da da bayan shi Allah ba mata gare shi ba قل huwallahu Ahad. Allahu الله الصمد لم يلد ولم bai haifa ba domin ba wanda ya haife shi da haka Allah yake wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in ai komai Allah ya halice shi sai Allah ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah shine masani akan komai jama'a maganar nan yayi wa Allah zafi shine waɗancan ayoyi da kuka ji Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar walada suka ce wai Allah mai jin kai ya rikida Allah da kanshi yace wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada wallahi bai cancanci a ce Allah mai jin kai kuma ya sauki ɗa ya maida ta shi ba bai dace ba in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda abin duk da ke sama da ƙasa za su zo gaban Allah suna matsayin bayi ne ga Allah Allah ya ce laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamah tarda Allah ya san littafin abin da ya halitta ya san adadinsu da haka ranar tashin alkiyama kowa zai gurfana a gaban Allah shi kadai filo tallin tal ba wani wanda zai zo ya taya shi tsayuwa a gaban Allah wa qala ta'ala sannan Allah a wani wajen kamar yadda muka ambata yace kul huwallahu ahad kace shine Allah daya Allahu samad wanda kowa na nufin shi da bukata da haka lam bai haifa ba walam yulad ba wanda ya haife shi ولم يكن له كفوا احد الله بيد وني وند يكي قارا كو تيني كو ابوكين كافدا ده الله الله بيد شي كما يجي فقرر تعالى في هذه الايات الكريمه ان السيد العظيم الذي لا نذير له ولا شبيه له وان جميع الاشياء غيره مخلوقه له مربوبة Allah ya tabbatar mana a cikin waɗannan ayoyi cewa a matsayin shi na wato mahalicin bayi wanda shi ne mai girma a kansu wanda bai da kama bai da wanda ya ainihin wato yi shige da shi sannan dukkan halittu na shi ne shi yake kula da su fa kaifa yakunu lahu minha waladu to ta ina kuma za a ce ya ɗauko daga cikin waɗannan ya mai da shi ɗan shi ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية بركو جاء حديث عند الإمام البخاري شما ده يزو كركشن تفسير وانا آية ينويتو دومين شما يتايا الله كيشي أكان أبدا مكي أكان أرنان كيف دي جمال الله إمام البخاري أتكين صحيح إنصح أتكين تفسير آه كتاب التفاسير هو كتاب التفسير ده يزو كركشن سورة البقرة وانا آية يتي حدثنا أبو اليماني wannan hadisi mun koyo shi daga babban malaminmu أبو اليماني قال أخبرنا شعيب ما تقول بناش مال من مال شعيب عن عبد الله بن أبي حسين بدأ عبد الله بن بابا حسين قال حدثنا نافع بن جبير شيك ما يكربو دغ نافع بن جبير هو ابن مطعم شين ابن مطعم da kake ji malam yace an ibn abbas daga abdullahi dan abbas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi kira da amincin Allah tabbata a gare shi ƙala annabi ya ce ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce a cikin hadisul qudusi kenan ko zaba ibn adama abin mamaki ɗan adam yana ƙaryata ni walam ya kunna zalik ai in ɗan adam ya san abin da ake cewa ya kamata bai kamata a ce ya ƙaryata Allah ba manzo Allah ya ce, Allah madaukakin sarki ya kuma cewa wa tamani wa lam yakun lahu zalik sannan ɗan adam ni Allah yake ciwo mutunci yake zagi ai ɗan adam in ya san ya kamata bai dace a ce ya zage ni ya ci mini mutunci ba wannan Allah ne yake faɗi da bakin da ma'ana da kalmansa Zama an gane wannan da ke ko to abun mamaki sai mu ce a ah, ta yaya ɗan adam zai ƙaryata Allah ko ta yaya ɗan adam kuma zai ci wa Allah mutunci ya zagi Allah ta yaya sai Allah da kanshi ya bayani sai ce fa amma hu iyaya Ƙaryata ni da da ɗan adam ke yi shine fa umu, anni la aqdiru an u'idahu kama kana abinda ɗan adam ke tunani akan cewa wai in ya mutu ba zan sake dawowa da halittar shi ba to wannan shine ƙaryata ni da yayi domin ni Allah na ce zan mai da halittar shi wa daraba lana masala wa nasiya khalqa lana masalan wa nasiya khalqa قال من يحيي العظام وهي رميم الله أكبر قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم wani kasur gumin kafiri ne shi kuma da ya ci ya ƙoshi ya ga Allah ya ba shi lafiya yana da ‘ya'ya kawai sai ya ɗauko wani tsohon ƙashi da ya fara rijiyewa sai ya zo gaban su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jefar da ƙashin sai ya ce maganan banza wai mu za a cewa wai wannan ƙashin ne akwai ran da za a sake dawo da halittar shi shine Allah ya saukar da wannan aya Allah ce wa baraba lana masala wa nasiya khalqahu wai mu Allah yake buga misali da mu yana cewa yaushe zamu mai da halittan wannan kashin ya manta matsiyaci yadda muka faro halittan shi shekaru ɗari kafin yanzu da yake wannan kafafan babu shi sannan shekaru ɗari nan gaba za a neme shi a rasa yau ina yake arna sai labarin shi wallahi kuma gashi ana labarin shi ana tsine mishi albarka wai ya ce wasu manzan Allah man izama wa hiya rami? wai wannan kashin ne in ya rijigewa zai halicce shi wa zai dawo da halittan shi to shine Allah ya ce dan adam ya karyata ni yana yana jayayya da ni ni na ce zan mai da halittan shi shi kuma yana cewa ba zai yi ba kai dan adam akwai tsaurin ido kuma an gane wannan da ko shine sai Allah ya ce abin takeici dan adam bai kamata a ce ka karyata ni ba na haka ka yadda wallahi kowa zai koma inda Allah ya faro halittar shi shine kaka sai ya rigidige gaba ɗaya sannan Allah zai maido da halittar shi dan kafin wannan lokacin da Allah ya yi ka ai babu labarin kama ma'ana kafin a samu wani abu da zai zama traces asar ɗinka da babu kai kwata-kwata Allah ya yi ka sai yanzu da ake da gugubinka mai da kai kuma sai ya wahala kun gane yadda abin yake jama'a ma'ana kamar ka ce wannan teburin ne da muka tasa a gaba kafintan da ya haɗa shi a lokacin da babu shi yau sai a ce kafan teburin ya karye wai kuma ba zai iya gyarawa ba da Allah wani ya fi sauki gyaran ya fi sauki ko farin haɗawan da aka yi gyara ya fi sauki to yanzu akwai halittanta an yi za an yi kafa kawai tacewa ka yi sai aka tattaro gugubinka za a sake maida ka wannan shi zai da wahala kuma an gano wannan da ke ko shine Allah yake ka bashi amsa kun ka ce mishi yuhyi hallazi ansha'aha awwala marra wanda zai dawo da halittar shi shine wanda ya fara halittar shi a lokacin da ma ba labarin shi hal ata ala al insani hinun min ad ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun Allah ya ce wai labari bai zo wa دان adam bane, ba a taɓa gina mishi ba cewa an yi wani zamani fa da suka gabata wanda babu labarin shi babu ainihin wato komai shi lam yakun shay'an shi ba komai bane mazkuran da ake ambatawa yanzu ta daddari waɗanda suke ƙanana a cikin mu nan da ba su riga sun yi aure ba bari a fara tunanin haihuwa idan Allah ya raya ku shekaru ashirin talatin arba'in hamsin nan gaba in suka yi aure ana sa ran za su haifi wasu 'ya'ya to 'ya'yan da za su haifa a wannan lokacin yau ina labarin ba a san su ba ba a san kalan su ba to nan gaban Allah ya raya duniya za a zo a samar da su to a yanzu da ake magana da babu shi to kai ma an taɓa yin magana a baya da babu kai wai ɗan adam duk baya tunanin wannan sai a zo wai sai ya rinka ƙaryata Allah maɗaukakin sarki to wannan karyatawa da ɗan adam yake yi wa Allah Allah yake bai cancanci ka karyata shi ba sannan na biyu Allah yake dan adam na ci mishi mutunci yana zagin Allah bai dace ya zage ya zagi Allah ba ya yi wato ciwa Allah mutunci ba wa amma shatmuhu iyaya to menene zagin Allah da dan adam ke yi fa qawluhu shine cewa da yake yi inna li waladan wai ai ina da ɗa da na haifa ko na kwata na wani na mai da shinawa wannan cin mutunci ne ga Allah zama an fahimta ko fa subhani Allahu akbar Allah da kanshi yake tsarki ya tabbata gare ni ba ne mutum jama'a yau Allah ne yake yake tsarkake kanshi akan ƙaryan da dan adam ya mushi Allah yake tsarki ya tabbata gare ni na tsarkaka daga wannan kazantar jama'a an gano wannan ke ko an attakhidha sahiba ban ma da matar da ainihin wato nake tare da ita awwaladan balantana a ce ina da ainihin wato da kaga wannan hadisin shi ma yayi daidai da abin da Allah yake gaya mana yake tabbatarwa a cikin wannan aya da haka jama'a jinjina wa Allah da laifi ne mai girma Allah ka tsare ni har ila yau malam ya ci gaba da cewa wa fi sahihaini hadisi ya zo cikin bukhari da muslim an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi manzon Allah yake la ahadu akbar ala hada sami'ahu min Allah babu mutumin da yake da haƙuri akan cutar da shi da ake yi irin yadda Allah ke da hakuri akan cutar wanda bayan da halittu ke masa jama'an gano wannan ke ko innahum yaj'aluna lahu walada ɗan adam suna jingina wa Allah da wa huwa yarzuquhum amma duk da haka Allah ya ci gaba da azurta su ya ci gaba da saukan musu da ruwan sama kai Allah na da hakuri wallahi Allah na da hakuri kamar yadda na buga misali ɗazu da wani zai zo ya jingina maka ɗan shege to har ku mutu baka ka ƙara shiryawa da shi ajar da ba ka bane to ka gani amma da yake Allah mai hakuri ne mutum ya je ya gama kada kacau kacau yana ta cewa yesu dan Allah wani ne dan Allah yana fitowa kuma Allah ya bashi kasuwa ya yi ciniki ya samu kuɗi ya yi ci abinci a gida Allah ne hakuri ne jama'a eh wa huwa yarzuquhu wa yu'afihi in suka kwanta rashin lafiya kuma ya basu lafiya su warke su samu karfin lafiya kuma su koma suna jingina wa Allah da Allahu akbar in ba Allah ba babu wanda yake da irin wannan hakurin sai mala yake wa qauluhu ta'ala to da Allah ya ce kullun lahu qanituna me yake nufi bayan da Allah ya ce wa qalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi sai ce kullun lahu qanitun to me yake nufi da wannan qala ibn abi hatim malam abdurrahman ibn abi hatim malam dan malam kenan ya kawo fassarar wannan aya a cikin ainihin wato tafsirinsa daga abdullahi dan abbas Allah da Abbas yace ma'anan qanitin ai musallin dukkansu masu rankwafawa ne a gaban Allah a matsayin suna yin ibadar sallah wa qala ikrima wa abu waɗannan malamai su kuma suka ce kullum lahu qanitun ai muqirruna lahu bil ubudiyya dukkansu suna ƙarrara wa Allah cewa su bayi ne gare shi ina fata an gane kowa ya yarda shi bawa ne na Allah wa qala sa'id bin jubair malam sa'id dan juwair shi kuma yana cewa kullun lahu qanitun cewa da Allah ya dukkan su gare shi masu kunuti ne ya kunu al ikhlas wato shi suke kadaitawa wajen ibada wa rabi'u ibn anas malam rabi'u dan anas shi kuma yana cewa kullun lahu qanitun ay qa'imun yaqumu al qiyama wato suna tsaye gaba gare shi ranan a yawmul qiyama ranan tashin al qiyama wa qala kullum lahu qanitun ay muti'una yawm al-qiyama dukkan su za su zama masu da'a ne ga Allah a ranar tashin alkiyama qiyama wa qala malam qusayf shi kuma yace an mujahidin kullum lahu qanitun qala muti'una kunna insanan fakana wato dukkan halittu masu da'a ne ga Allah Allah madaukakin sarki yace musu kun insanan dama inna ma amuru idan arada shay'an ya kula lahu kun Allah da ya tashi halittar ‘yan Adam, kawai ce musu ya yi, ku zamo halittu, fakana, sai kowa ya zama abin da ya zama. Ina fatan jama'an gane. Kamar yadda da ya zo kan dabbobi, ce musu ya yi waƙala, kun shimaran, kai ku zamo jaki. Gaba ɗaya kawai sai suka miƙe suka zama jakuna, ba wanda ya gardama cikinsu. To haka halittu suke ga Allah ba wanda yake wa Allah gaddama shine ma'anan kullun lahu qanitun wato duka suna yi wa Allah da'a da zarar Allah yake kuyi yi sai kawai mutum ya kama yi wa qala ibn abi najih mala ibn abi najih shi ko cewa yi daga mujahid kullun lahu qanitun muti'una ay masu yin da'a yaqulu ta'atul kuffari fi sujudi ah, zillihi wa huwa karihi da'an kafiri a yayin da yake ainihin wato sujuda ne inuwan shi kafiri biyu yadda yake wa Allah ta wurin kai yake kin yin sallah inuwan shi yana ya tare da shi a ina inuwan shi yake a ƙasa wato shi inuwan ya haƙura ya yi sujuda <laughs> ko da shi bai yi ba <laughs> da haka wanda ya isa ya tada inuwan shi yake kai ya sujuda kullum kullu ne suna ko kana so ko ba ka so kana yi wa Allah da'a ina fata an gane Allah ya sa mu dace to haka malam ya yi wato ci gaba da kawo wannan bayani har ya zo kan aya ta gaba wa qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki bari ussamawati wal ardi Allah shine ya kaji halittan sammai da ƙasa zama an fahimci wannan da ko wato Allah shine ne khaliquhuma ai gairu misalin sabar shi ya halitta sammai da ƙasai kafin a taɓa jin labarin wani abu sama da ƙasa da haka mujahid ya yi wannan fassara, haka al-imam Kuma kuma shine abinda lugar larabci ke fahimta idan aka ce badi sabo sabon abu ina fata an gane shine kaji manzo Allah yake faɗi a cikin zancensa da yake cewa fa inna kulla muhdathatin bid'a to kalman bid'a a larabci shine sabon abu da haka duk wani abu da annabi bai ce Allah ya ce mu bauta mai da shi ba idan wani ya rinka bauta wa Allah da shi to ya kirkiro sabon abu kenan sai ta ake cewa duk wani bid'a bata ne ina fata an gane sai sa ka da Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin alqur'ani cewa kafiran nan da suke karyata ka san rai ne kawai dan ba kai ne sabon annabi ba ulma kuntu bid'an min ar-rusul kace musu ba fa ni ne aka fara jin labarin wai ni ne sabon annabi ba an yi wasu annabawa kafin ni to dan me ni yanzu nawa zai zama laifi ko kun fahimta jama'a wal bid'a ala qismayn malamai suka ce bid'a kuwa ta kashi kashi biyu taratan kunu bid'a shar'iyya wani lokacin akwai abin da zai zama sabo ne a shari'ance ka kaulihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala a cikin shari'an Allah duk wani abu da wani zai kirkiro shi a yau wanda annabi bai kawo shi ba bai taba karantar da shi ba sahabban shi ba su san karatun ba sai bayan zamanin su wani yake to ga wani addini a zo a wa Allah da shi to wannan abin manzo Allah yake ita ce bid'a kuma bata ce dan Allah bai yadda a bauta mishi da wani sabon abu da aka kawo bayan wucewa manzon Allah ba ta ji dalili kenan mai ƙarfi daga cikin dalilan da yake nuna cewa masu ƙirƙiro sababbin addini a bayan manzon Allah to duk abin da suka ƙirƙiro ba za a bauta wa Allah da shi ba da sunan maukidi ko maulidi ko wani zikiri ko wani sallah ko wani salati ko menene jama'a ma damar annabi bai san da shi ba kuma bai karantar da shi ba wannan abin ya zama a addini da haka ku kiyaye wannan ka'ida shi yasa duk abin da zamu yi to sai mu tambayo yaya annabi ya karantar da wannan abu shi yasa da kaga muna sallah domin samu dalilin annabi ne ya ce ayi kuma shi ma yayi da muke azumi annabi ne yace ce ayi kuma shi ma yayi da haka duk abin da ka kawo yau da sunan addini sai mu ce daga ina ka samo shi haka abu ne mai sauki ko in ba ka da wato magabaci a kan shi a zamanin annabi da sahabbai wannan abin ya zama kirkirarren abu fararren abu to annabi ya ce duk abin da aka kirkira aka fara shi wannan abin fata ce haka shi kenan sai ka bar mu shi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiri wani abu sabo wanda babu shi a cikin umarninmu to za a tura mishi abin shi a maida mai shi jikinsa Allah ya kyauta malai yake wa taratan kunu bid'a lugawiyya wani lokacin kuma akan yi amfani da kalmar bid'a a ma'anarta ta asalin larabci ba cikin harkar addini ba yanzu ina fata an gane wani abu da yake sabon samu wanda da babu shi to irin wannan idan a harshen larabci ne aka yi amfani da kalmar to bai da alaka da addini da haka wannan yanzu babu iskaliya jama'a na fahimta ko ka san wasu kace sun kawo bid'a cikin addini wai sai dube kai ce kai ma agogon da kasa bid'a ne agogo ibada ne agogo jama'a ka taba jin wanda ya sa agogo yana da awan yana da lada akan wanda bai sa ba to amma kai da ka kirkiro wani zikiri ko wani salati ko wani maulidi me kake sa ran a baka akan wannan abu lada ka ji ta inda naka ya zama bid'a kenan wadda ba za a karɓa ba shi kuma wannan in ya ga ma ya sa in ya ga ma kada ya sa duk ɗaya. jama'a ana gane bambanci ko yawwa da haka ka daina kare wancan bid'a da ka kawo a cikin addini da wannan bid'a wadda kake kawai ta luga ce sai a ce ai to gayi nan kana magana da microphone wani ya ce sallan da aka yi da microphone ya wanda ba yi da microphone lada ba wanda ya faɗi wannan jama'a an gane ko da haka malam yake idan ya zan a harshen larabci ne to irin shi ne zaka ji ana faɗi ba da ma'anan wani matsala ba a addinance Umar ya taɓa aran irin wannan kalma ya kawo shi ainihin wato a zamanin shi a lokacin da ya dawo da al'umma sahabbai da almajiransu suka dawo kan raya sallar tarawihi a jama'a ina fata an gane wanda da har an daina yi shine sai umar ya ce madalla da wannan abu da aka ƙara sabantawa bayan a zamanin manzon Allah an fara to sai aka zo aka dena ba a ƙara raya shi ba sai a zamanin Umar to kaga Umar ya ce madalla da wannan sabon abu yana nufin sabon abu da annabi bai taba yi ba a'a ka ji bambancin kenan ina fatan jama'a an gane da haka duk abin da annabi ya yi shi aka bar shi na wani tsawon zamani wani ya zo ya sake rayawa to wannan sabantawan ba laifi ba ne hasali ma addini ya dawo da shi to shine maganar Umar da yake ni'matul bid'atu bid'atu ma dalla da wannan raya sallar tarawih a jama'a da ake yi shine yau kaga alhamdulillah ya karaɗe ko ina inda al'umma musulmi ke rayuwa da an yi sallar isha a cikin watan Ramadan sai ga an miƙe ana ta tarawih wanda kake cewa hasham ko tahajjudi ko qiyamul layli ko wane ne to wannan ba laifi bane daidai ne sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane wannan ko al-imam ibnu jarir at-tabari shi ma a cikin tafsirin sa da zo kan wannan aya cewa badi'us samawati wal ardi Allah madaukakin sarki shine ya tsagi halittan sama da ƙasa sai yake mabda'uhuma wato Allah shine ya fara halittan wani wato halitta mai suna sama da ƙasa wa inna ma huwa muf'inu a fasurifa ila fa'in asali wanda ya yi ne wato tasrifin kalmar a larabci shine aka mai da shi fa'in daga mufin to sai aka ce fa'in wato mub'in sai aka ce bade an gane wannan da ke ko kama surifa al-mu'lim ila al-alim kamar da a larabci akwai irin waɗannan misalan kalman al-mu'limu ya aka mai da shi alimun haka musmi'u ya aka mai da shi ne sani an gane ko to haka mudbi'u ya ka mai da shi bade wal munshi'u wal muhdathu wal muhdithu ma la yasbiquhu ila insha'in mithluhu wa ihdathihi ahad abinda ba wanda ya taba irin shi sai kai qala wa lidhalika sumiya al mubtadi'u fi din mubtadi'an li ihdathihi fi ma lam yasbiq ma lam yasbiqahu ilayhi ghayruhu shine bayanin da muka yi wa kadhalika kullu muhdatha fi'lan aw qawlan lam yataqaddamahu fihi mutaqaddimun fa innal arab tusammihi mubtadi'an jama an gane wannan da ke ko Allah yake wa idza qada amra idan Allah ya nufi hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai Allah zai ba wannan abun umarni ne da zaran Allah ya nufi zai hukunta wani al'amari to zai ba wannan abin umarni ne cewa kasance shine ma'anan kafu wa nun kun ka kasance ka zamo fayakun sai ko abin ya zamo ba tare da yayi wa Allah jayayya ko yayi wa Allah gaddama ba Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka saboda yanayin lokacin namu ya kawo jiki anan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi aya ta 118 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsara mana fahimtar littafin sa da kuma yin wato sanya mu daga cikin ma'abota littafin sa da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum rahmatullah yan uwa masu albarka kada a manta da sanya mala abubakar a cikin addu'a a ciyaman namu na wannan masallaci ya yana kwance yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya wasu sun samu sun je sun yi mishi gaisuwa wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske yana daga cikin ayyuka da ya kamata mu yi kokari wajen raya su musamman kuma gashi muna cikin watan Ramadan kada mu manta duk abin da ka aikata na kyakkyawan aiki a cikin watan ramadan to ladan yana ninninkuwa jama'a fahimta ko to daga ciki akwai zuwa da marasa lafiya akwai zuwa taimaka ma mabukata da yi wato makamancin su Allah ubangiji ya kara mana lafiya baki daya Allah ya sanya ya zama jinya kafara ne gare shi da mu baki daya Allah ubangiji ya tada kafaɗi akwai sauran malaman musuma da ke fama da rashin lafiya musamman imamu ahli sunna malam abdul wahab abdullah da yake a kano shi ma yana fama da rashin lafiya tun kafin ramadan yana kwance ana jinya ubangiji allah ya sa jinya ta zama kafara gare shi allah ya ba shi lafiya ya tada kafaɗan shi akwai malamin mu shi ma har ila yau a doktor imam idris abdulaziz dutsen tanshi na bauchi shi ma yana kwance babu lafiya ya je ainihin wato jinya a jidda daga nan aka ce an sake wucewa indiya alaman jikin yana ƙara ainihin tsananta ne to mu ci gaba da sanya sa a cikin addu'a musamman a wannan hali da muke cikin ibada azumi kada mu manta bashin bakin mai azumi Allah ya fi so fiye da tararen almisi to muna sa ran duk abin da muka roƙi Allah Allah zai karɓa mana musamman a cikin azumin kuma akwai wasu lokuta da annabi ya bayyana cewa Allah na karɓan addu'an bayi daidai lokacin buɗe baki da kuma yin wato wasu lokuta tsakanin kiran sallah da kare ikama da makamantansu a cikin sujuda na yin wato a nafila da muke yi ko bayan nafilfili da muke yi muka ne mu rinka daga hannu muna addu'a Allah na karba addu'a waɗannan lokuta Allah ya karba mana waɗannan addu'o'i ya baiwa waɗannan malamai da waɗanda muka ambata da waɗanda ba ambata ba Allah ya ba su lafiya waɗanda muka ji labarin jinyar su da wanda ma bamu ji labari ba baki ɗaya muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma Allah ya riga ya kaddari nasu ciwon na ajali ne idan sun riga sun koma ga Allah Allah ya ji kansu da rahama kamar yadda muka ambata a jiya akwai ɗaya daga cikin manyan malaman sunna a ƙasar nan malam sa'id ma Hassan malam Hassan sa'id a Jinjir Allah ya mushi rasuwa a jiya da safe Allah ubangiji ya ji kansu da rahama waɗanda su mata suna tafe mu ma duk suna tafe idan mutuwan mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله